وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna ashirin da biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alƙur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan kuma Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan masallaci na zamzam a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a jiya mun tsaya kan ayata talatin da ɗaya a cikin suratu ibrahim a yau za mu tsora kan ayata talatin da biyu mai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل na'am Allah malaukake ce Allahu allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halitta samai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati ya fitar da kayan marmari da itatuwa daga gare shi rizqan lakum dan yazan arziki a gare ku wa sakhkhara lakum al-fulka litajri fil bahri da amri haka nan ya hore maku giragizai na ruwa wato jirage na ruwa wanda suke gudana cikin teku da amrihi da umarninsa wa sakkara lakumul anhara haka nan Allah shine hore maku koguna da koramai da rafuka wa sakkara lakumul shamsa wal qamara da izai. haka nan shine hore maku rana da wata da'imaini wato ne suna nan titur koyaushe wasakhara lakum al-laila wan-nahar Allah shine ya hore muku dare da yini wa ataakum min kulli ma sa'altumu kuma ya ba ku duk ababen da ya kuke tambaya sa kuke roƙon sa ya kan ba ku wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha in kun nemi ku kididdige wato ku kididdige ni'imomin da Allah ya yi muku ba za ku iya ba innal insana la zalumun kaffar lallai ɗan adam wato mutum lazalumun mai yawan zalunta kan shi ne kafarin ko mai yawan kafirci ne waɗannan ayoyi muka kalle su abubuwa ne nemomin Allah suna da yawa wanda suke kewaye da ɗan adam ana so a nuna mana girman da ni'imar da Allah ya ma ɗan adam shi karan kanshi wata halitta ce da Allah ya fifita yayi wasu halittu manya da suka fi ɗan adam girma suka fi ɗan adam ƙarfi amma dukkansu Allah ya hore ma ɗan adam su yadda zai ci gajiyar su yadda zai amfani da su da kuma yadda za su ta kai kawo wato a tsakankanin rayuwarsa yana cin amfanin wannan halittu ɗin shi yasa Allah ya lissafa wasu kaɗan daga cikin nimomin da ya ma ɗan adam ya faɗa masa wanda suke nuna cewa in an adam na da tunani to mai wannan ni'ima lallai ya kamata ya bi shi kuma ya bauta masa domin ba wanda abubuwan da muka ji anan in ba Allah ba sannan kuma an ce kama kirga ni'imar Allah in za ka iya to ba za ka iya din ba yasa Allah ya ce in ta'udu ni'matallahi la tusuha in kun nemi ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya ba shine ibn kasir yake cewa Allah madaukaki anan yana lissafa mana ni'imomin da yayi mahalittarsa mu mutane kenan na farko dai sammai shine ya halitta sammai ga sunan guda bakwai kowace sama in sai je ta zauna da masu ilimin kimiyya na sanin sararin samaniya da mai takunsa za ta ji bayani amma kai ma kana ganin abin da kake gini. sama Allah ya halicce ta sannan ƙasa haka nan wa an zala minas sama ima'an Allah shi ke saukar da ruwa daga sama wannan ruwa duk mai hankali yana gani rayayye an yi ruwa an fitar da abin da aka fitar kamar da aka ce fa raje bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya kan fitar da kayan marmari kayan shuka kayan tsare duk daga shi wannan ruwan don ya zama arziki a gare ku an ɗaukar da ruwa an shuka an girbe an sake an girbe an shuka duk akan idanta wannan ya isa aika ji tsoron Allah kuma wannan ruwan ɗigo ɗaya ba wanda isa yi shi in ba Allah ba yanzu ga shi nan ƙasa ta bushe an fara jin ƙanshi ƙanshin bazara ƙanshi ƙanshin damina amma ɗigo ɗaya ba wanda isa yi shi sai Allah <coughs> Allah ya hore saman sannan ya hore ƙasa da za ta karɓi ruwan sannan ruwan nan kuma ana saukar da shi ne daga sama in an ce sama giragiran da suke samuwa su samar da ruwan ai a sama suke kun gane da kyau sannan sai a fitar da abubuwa na amfani duk abin da muke cin nan na kayan marmari da wanda muke dafawa da wanda muke duka asalinsu daga ruwa suke ba wani abu na ru'i na abinci na ci ko na dafawa na shukawa mai bunƙu mai ‘ya'ya mai dukkan su ba wani wanda yake haka kawai ba ruwa a ce gashi ya fito ya yi asalinsa ruwa ne ko ruwa na sama ko ruwa na ƙoramai da ake bashi ko ruwa na danshi da yake tsotsa ya girma ko kaga ashe shi yasa sai Allah yake gaya mana wannan ni'imar tashi kuma ana faɗi ne ko da wani mai yin wannan babu mai yi duk wani abu da ake bauta ma sai ka san bayan wannan sai Allah ya ce wa la kumul fulka Allah ya hore muku jiragizai na ruwa wa eh, eh, jirage nake so ce jirage na ruwa alfulku sune jirage na ruwa kenan wanda suke litajriya fil wanda suke gudana cikin teku da amrihi da umarnin Allah idan Allah ya kai ka bakin teku kaga jirgi ya zo ya tsaya da irin tantan na kaya da aka ɗauro mai masu nauyi ƙarafa abu abinci tantan na wato nauyin shi Allah kaɗai ya san iyakacinsa amma a tsoro mashi ya taho daga tekun india tekun china tekun ina ce kewayo zo ya kawo tekun ku wanda ruwa kai ka sani in aka ɗau dutse mai nauyi wannan waya aka jefa ta cikin ruwa ɗaya za ta ko ni ɗaya za ta za ta aka jirgin ruwa ato da shi zai ta tafiya a kan ruwan bai nutse ba in ba horewa ta Allah ba yasa aka ce ya ta jiriya fil bahari ya ka ce bi amri da umarnin Allah horewa ce ta Allah in ba haka ba yanda za a ma jirgin ruwa kayan da ake lafta masa kuma bai nutse ba amma haka za a lafta horewa ce ta Allah banda wannan jirage na ruwan da teku kayayyaki ba za su kewaya su rika circulating a ban ƙasa a duniya ba kayan nan su je can na can su je can wannan horewa ce Allah yana gaya mana ne ya hore mana banda horewa ba zai yi ba shi jirgin kan shi da ake kera shi da yadda ake saka shi ruwan ya tafi bai nutse ba ya tafi inda ake so ya tsaya inda ake so ya je duka wannan ba horewa ce ta Allah ba yana gaya mana wannan ni'iman ce sannan wa sakara lakum al-anhara ya hore maku wato koramai su ne rafuka da muke da su gashi nan kogon haɗeji da zama are kogon inani duk inda ka tafi su kuma nasu amfanin daban kuna ta daban wannan daban waɗannan su za ku sha ku ba shukokin ku su sha don ba su da gishiri irin na teku amfanin su daban da su za ku haƙa rijiyar ruwan ya iya ku iya amfanansa duka waɗannan su kuma nasu fa'idar daban Allah ya hori sai kyakketa su cikin garuruwa yadda za a amfani da su wannan horewa ce ta Allah ko ba horewa ba duk ana gaya mana ne sannan wa sakara lakum ash-shamsa wal qamar sannan ya hore muku rana da wata ya kace daƙe bayni ma'ana koyaushe suna nan suna kai kawo tsakaninsu da rana da wata da aka ce daƙe bayni wato yasirani la yabtirani kenan lailan wala nahara suna tafiya kullum suna bibiyan juna yanzu ga rana ba za ka ga wata ba ya tafi ta faɗi shi kuma ya biyo kullum ko da ka daina ganin wata wani lokaci to yana nan ne dai ka daina ganin shi ita ma ranar in ta tafi a nan mu ta ɓata ba mu ganin ta wata duniyar tana nan ana ganin ta ko yanzu ka ce wajen sauri yanzu awa biyu tsakanin mu da su yanzu su sun sun sha ruwa tuni mu yanzu shi ba kai saka je ka sha ruwa ba kana sha azumin ka ya kari idan muka sha ruwa nan kana matsa gana awa guda shi kuma ba su sha ba mu mun sha awa guda tsakaninmu haka za ke ta tafiya tsakaninmu nan da malaysia wajen awa bakwai awa bakwai kada suke ta share baccinsu mu kila rana ne haka haka yaushe suke suna nan daƙi bai ne Allah ya hori su baka taɓa jin wata rana an ce ga ta wannan ranar rana ba ta fito ba ko ka taɓa ji a duniya ko wata wata ba a gan shi ba bai tsaya ba shi yasa Allah ya ce da yake bayani suna nan kamar da wata aya Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al sabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbahun wato cikin surati yasin kenan aka ce rana bai kamata a ce ta iya riskar wata ba haka nan shi ma dare ba zai riga yini ba kowane yana nan a lokacinsa kullum fi falakin yasbahun eh yanzu rana ga ta to kaga ba za ke ne ba ba za ta bai kamata ta je ta riski wata ba yanzu ka ce za ka ga wata ta tare da kowane yana tafiya falakinsa haka shi kuma dare da yini shi kuma yini da dare su kuma sai aka ce yadda suke su kuma ibn kasir ya ce shi da wata da rana ya ta'aƙaba ni suna bibiyan juna ne amma wallailu wan nahar ya ta'ara bani. su kuma wani na shiga wani ne dare da yini yace fataratan ya akuzu Haza min Haza fayqut wani lokacin sai wannan ya ɗau lokacin wannan ya ƙara haka ne ko ba haka ba kwanan nan muka ga alfijir wajen keto abin nan ko alfijir ne yana ta raguwa raguwan da yake mai ke faruwa kenan ha yanzu dare ne ke ana so ana maka yanzu kusa da aka fara da za ka yi da za a yi alfijir da wajen nawa zai keto biyar har da wajen rabi da to yanzu ya dawo jiya biyar da minti ɗaya to biyar da minti ɗaya a nan wurin wannan minti ashirin da wani abu a ina ya ƙari kenan a cikin yini ya ƙaru kuna fahimta da kyau wani na shiga wani yanzu wani lokacin za shiga wajen ƙarfe hudu alfijir ya keto amma kwanaki sai da aka kusa kai shida sannan alfijir zai keto ka ga dare ya ƙaru wani lokacin dare ya ragu to haka duk Allah ya hore masu ke shi kowa rana da wata ba wani wanda ke shiga wani su waɗannan ne dangane da zamaninsu da lokacinsu ake samun wannan shi yasa Allah ya ce yulijin lailatin nahari wa yulijin naharatin ahatko wa yulijin naharatin lai wa sakharar shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna kabir in suratul luqman Allah yake cewa yulijin lailatin nahar Allah yake shigar da dare cikin yini sannan wa yuliju nahara fil layl ya shigar da yini cikin dare wa kasara shamsa wal qamara ya hore rana da wata kullun yajri li ajalin musamma kowa yana tafiya sai yana gudanar sa har zuwa wani lokaci ambatacce shine lokacin tashin kiyama ranar da abubuwa za su hargitse ranar da kuma rana za ta hudo daga mafadarta wannan abu ya lalace kada Allah ya nuna mana wannan lokacin wannan Allah mata na khabir ku kage kinan wannan ana nuna mana cikin ni'imomin da Allah ya yi mana yanzu rana ga ta banda wannan ni'imar da take ba mu na haske ta ba mu tsini da wasu abubuwa sai ga shi yau bincike kuma an daɗa ma samo wasu abubuwa daga ranar wai wata abu sunanta sola ko sai aka fara jin sauƙin rikici da masifa na rashin wutan nefa in Allah ya hore maka kana da ɗan halinka ka haɗa solar ka yanzu da rana ta zuƙi rana shi nan, da daddare kuma sai ta haska maka rana ba da ta zuƙa da rana ita ce kuma da daddare za ka amfana wannan wajen ni'imar ɗan adam bai gode ma Allah sai daga tangarewa sai daɗa fitsarewa sai daga lalacewa musamman su wanda suke fara gano wannan binciken da wannan fasaha ɗin sai ga gaya sun gano amma sun kasa su gane mai wannan baiwa mai wannan wato ni'imar da Allah ya bayar bibi rana yanzu da ake cin gajiyarta wata ran sai ka ji shi ma watan an kwakulo wani abin a cikinsa daga nashi abin da ake samu na hasken ah ka taba tsammanin ranar za a samu wannan to haka Allah ke baiwar shi ni'imomi ne ga sanan kamar yadda ayar da aka gama lissafa abubuwan ake cewa fasu ni'imomin Allah in fanda za ku nemi ku kirga su ba za ku ya ba shi yasa sai Allah ya haɗa gaba ɗaya cewa ta min kulli ma sa'altum Allah yana ba ku duk abin da kuke tambayarsa kuke roƙonsa wani za ki ga ɗaya yake roƙo sai ka ga Allah ya bashi ya yi aure shi kenan sai ɗa wani jari yake nema yana roƙon Allah ya fi sai fara nema sai Allah ya bashi wani mata yake nema wani gida wani wani waye wani abin hawa wani lafiya komai a je harami wurin tsawafi ka ji mutane sai dai ka tuna eh, ne iri iri duk ga sunan daga duniya kowa ya zo kuma Allah yake kuma Allah yana jin yaran kowa kowa da yaran shi yake yi Allah yake roƙo yana tsawafi yana roƙon Allah amma Allah yana jin sautin kowa yana jin yaren kowa yana gane bukatar kowa shine wa atakum min kulli ma sa'altumu yakan ba ku daga duk abin da kuke roƙonsa eh ibn kasir yace wato salaf magabata suna cewa min kulli ma sa'altumu huwa ma lam tasalu yakan ba ku daga abin da kuke roƙon shi da ma wanda ba ku roƙo wasu abubuwa ai ba roƙo sai dai ka su kawai Allah ba ta. ko me da Allah ya ba ta roƙon shi kai ai wani dai ka gan shi yanzu wani ba ya son yaya amma sai ka ga Allah ya ba shi shi yaya uku kawai yake so sai ganshi da wajen goma Ba ya san su kuma Allah ya ba shi wani haka za ka gani wani ciniki zai bai mai da hankali ba zai ci riba ko ba zai ci ba sai ka ga ci riba din haka ake ba to haka Allah ke bai shi da ɗan adam amma wa in ta'udu ni'matallahi za ku suha inda za ku nemi ku ƙididdige nima da Allah ya muku ba za ku iya ba ka tsawaya inda kake nan zaune ka waiwaya ka idan su sasanninka ni'imomin da suke kewaye da kai kai ka yi su to ka ci gaba kuma da binciken ni'imomin tun daga sai da Allah ya halicce ka zuwa yau ni ma nawa Allah ya maka ba za ka yi kirge su ba shi yasa a dunkule kenan kaga tunda ba za ka iya ba sai ka koma kai ma Allah godiya harshen kai ya zama danye shata wajen yi ma Allah godiya alhamdulillah alhamdulillah ko alhamdulillah Allahu akbar Uh, ko alhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd kaga nan tasbihi kenan game da gode ma ubangiji tsarkake Allah subhanallah wannan tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah ya gode godiya sun tabbata ga Allah Allahu akbar girma ya tabbata ga Allah sai wala ilaha illallah ba abin bauta cancanta sai Allah wallahi alhamd shine abin yabo shine shayabo wannan zikiri ne da bai da adadi bai da iya kare ne da kake kai saboda wanda kake ma wanda kake ma haka ya cancanta godiya ta tabbata ga Allah me zaka iya ma Allah ka gode mashi kan ni'imar da ya maka ni'imar iska nan kaɗai da muke sha zaka ka yi ba da din kudin ta wannan ranar da haske ga ta nan nawa ka baya aka haska maka wa in ta'udu matallahi la tusuha Allah ce innal insana la zalumun kafur lalle mutum lalle dan adam wato mai yawan zalunta kan shi ne kuma kafarun mai yawan kafirci kafirci na mutunci wanda ya maka wanta ya kamata ka gode mashi da abin da yake kai kai abin da yake ka bari ka bari amma sai ga dan adam wannan ni'imomin ga sunan kin kewaye shi sai amfani da su kuma sai ya saba ma Allah ba zalunci bane wannan na kwan ni'imomin yi amfani da su ka bauta ma Allah a sai yi amfani da su sai kuma ka saba ma Allah a sace ga ta nai hore ma sai ka taka ta ka saba ma Allah in waye maka da sama sai maka sai ka haka dai Allah ya samu gane ne Allah yake قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعم فعلا in tara annabi Ibrahim dama sura an kira ta sura surat Ibrahim a nan ne za mu ji wata ƙisa tashi da addu'o'i da ya yi wanda addu'o'in ana nan Allah maɗaukaki zai ambata mana cewa wato su mu shiga kai na larabawa musamman na maka inda aka aiko manzo ana so a gaya masu su sani cewa wato ita makka tun farkon farawa ma Allah ya samar da ita ya aje ɗakinsa a cikinta don a bauta mai shi kaɗai a tsarkake shi da bauta annabi ibrahim da ɗansa isma'ila kasan su suka fice da aka nuna masa foundation na ka'aba ɗin da ta ka'aba tana nan tun kafin ruwan tufana amma da ake ruwa ta ɓata ta abin nan allah ya nuna ma annabi ibrahim da ɗansa suka sake gina ta to tun da aka sanya ta an sa ta ne don ta zama alƙibla ta musulmi kuma ta zama wurin da za a kalla abauta ma Allah shi kaɗai. To shi ne ana aka fara ba mu labari Allah ya ce wa iz qala ibrahim wa iz ma'ana uzkur kenan ka tuna ka ambata lokacin da qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha balada aminan ya ubangiji ka sanya wannan gari amintacci wajnubni wa bani ya an na'budu al-asnam ka nisantar da ni da ni da ƴaƴana kada mu bauta ma gumaka rabbi innahunna azlalna kaseeran minan nas ya ubangiji lallai su wannan gumaka sun zama ɓatar sababin ɓatan yau da yawa daga cikin mutane sun ɓata saboda sababin wannan gumaka da aka aje kenan ake bauta masu amman tabi ani fa innahu minni wanda ya bi ni to lallai yana tare da ni fa innahu minni yana nan tare da ni wannan aduji annabi ibrahim kenan A mana a Sani fa ka ghafurur rahim wanda kuma ya saba man to lallai kai mai gafara ne ko mai jin kai wannan mashi'a tana wurinka kai ne kasan hukuncin da za ka yi mai amma duk wanda ya bi ni cikin ta da al'ummata to lallai yana nan tare da ni wanda ko ya saba man to shi kuma kamar annabi Ibrahim an nuna mai tuni al'ummar su za su tafi bi kenan wasu za su zama musulmai wasu kuma za su zama kafirai kun gane da kyau to in muka duba ayar annabi ibrahim alaihi salam a kisan shi ta cikin bakara kuma gashi a nan ta a wasu wuraren tazo, zo abin da za ta nuna mana shi a nan wurin gashi addu'ai tun farko Allah ka sanya wannan gari eh wato rabbi alhazal Bala da aminan ka sanya wannan gari amintacci wannan addu'a da annabi ibrahim yayi ma makka ita ce tun daga wannan lokaci har yanzu Allah ya karɓi wannan addu'a makka gari ne amintaccen gari wanda yake abubuwa na rashin aminci ba sa shiga mai wata Allah cewa awalam yaro anna na haraman aminan wai takhaffafun nasu min haurihim shin wai ba su gani ba ne yadda muka sanya harami na makka amintaccen wuri hmm? suna zaune lafiya ba mai in kare wurin da shirin yaƙi ko da ta'addanci sannan wai ta haɗafin nasu min haulihim amma sau jaurin makwabtansu ana ta fisgensu ana ta kawo masu hare-hare suna gani amma su Allah ya tsare su a tarihi abraham shi ne nufin ya zo ya zuta kaba amma kafin ya iso ya aka yi mai shi ka je ka karanta suratu alam tara kaifa kaji alam tara kaifa fa'ala rabbuka ya alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil kaje ka karanta fassarar kaji daga na aka ragarga zashi shi Abraham aka fata shi aka aka aka ragarga da su ta hanyar tsuntsaye kawai aka aiko da wuta a bakin su tun lokacin ba a san me bindiga ba ba a san me ban ba amma suka zo da bam su rika jefa ma kowa wanda zai kashe shi ya kashe giwar da ya hau kuma ya kashe shi da yake kan giwa idan aka gama da su ga baki ɗayansu shi ne Allah ya amsa wannan addu'a ta Nabi Ibrahim wato Allah ya sanya wannan gari ya zama amintaccen gari sannan ita Ka'aba Allah ya ce ina awwala baitin wudi alin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina haji ta ko'ina magana aminci ne Allah ya ce ina awwala baitin wudi alinna lallai farkon ɗaki da Allah ya aje a ban ƙasa ne, ya aje ma mutane shine lallabi bi bakkata ɗakin nan da yake a makka ana kiran makka makka ana kiranta bakka da shi nan da ƙur'ani mun ji lallabi bi bakkata mubarakan ɗaki ne mai albarka haka nan ita ma makka wuri ne mai albarka wa hudan alamin kuma ya zama shiriya ga halittu wato ainihin na duniya a ayatun bayyana akwai ayoyi bayyanannu wanda suke a shi Ka'aba daga ciki shine makamun Ibrahim makamun Ibrahim wanda yake gefen Ka'aba ɗin wanda nan inda su suke takawa san suke gina shi gina annabi Ibrahim har yau ya zama yana nan kaga ya zama aya ita kanta Ka'aban aya ce an ce ita ce tsakiyar duniya masu bincike na yau da na daji sun tabbatar cewa da inda ka taho duniya wato maka ke tsakiya eh kuma akwai abubuwa da yawa da Allah ya aje a wurin dai wuri ne a kwari ita inda kaman take kwari ce ya zanta duduwar tsoro haka Allah ya aje ta shi yasa aka ce ayatun eh wato fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim amman khalahu kana amina duk wanda ya shiga maka shi ne ya sani aminci ya sami aminci can fa lokacin jahiliya ba, mutum za a kashe baban shi yana so ya rama ya kashe wanda ya kashe baban nashi amma in ya shigo maka shi kenan sai dai haƙura sai dai in ya fita kuma ya ban maka to sai ya bi shi ya kashe amma har ya samu ya shigo maka to shi kenan lokacin fa jahiliya sun san kimar makka sun san kimar harami ba sa ɗaukar ramuwar gaya a cikin maka. Allah ya sa mu gani wannan duka Allah ya mana ne ni'ima ce wadda annabi ibrahim ya roƙa kuma ga nan har yau a duba kajirai ki ta ƙoƙari su tara wani taro na al'umma irin yadda taron hajji yake tara al'umma da umara sun rasa yadda za su ba su je su ƙera wani abu ga shi nan na zamani da hawa ta za su sa a riƙa zuwa kallo a waye taron da an gama ba zai zama irin taron da ake na hajji ba taron sallah ma a zo a tada sallah a ga an yi kurin nan an kewaya duk sahu kaba na tsakiya a haska maka ka gani sai ka san akwai aya akwai aya kuma haka sallah take dukkan mutane a duniya yadda ka gan haka nan mu yanzu shi nan muke kallo wanda suke haka nan suke kallo wanda suke haka wanda suke can gabas haka za su kallo yamma wannan ba aya ba ce Allah ya sanya ta aya wato sai yake ci gaba da addu'a ce faman tabi'ani ko wato ainihin aya inda yake wasnibini wa bani ya ana da asnam Allah ka tseratar da ni ko ka nisantar da ni wa bani ya da 'ya'yana ana da asnam malaman suke ce anan yake nuna addu'a in zaka yi kullum cikin ladabinta ka fara da kanka sannan na kusa da kai 'ya'yanka da mahaifanka da 'yan uwanka da abokanka amma da kanka za ka fara ba za ka bar kanka ba fara ma ɗanka domin cewa junubi ne to magana nisa daga shiga wuta yi wa za ka fara roƙa kanka Allah tsiratar da mu daga wuta ka tsirar da zuri'anmu ka tsirar da wajinubi ne an na abudan asnama ka ga waban ne kinan da 'ya'yana to haka nan ashe 'ya'ya addu'a ake masu ba tsine masu ake ba addu'a ake Allah ya shirya da su kuma a yi masu addu'a Allah ya tsare su daga aukawa cikin shirka a duba nan shi yake cewa Allah ka tsare ni da ni da ‘ya'yana mu bauta mu gumaka ka gani wato magabata da annabawa kullum magana ƙira ita ce a gabansu ba magana duniya ba ka ganin ba ya ciya yake ya Allah ba ni kuɗi da ni da ‘ya'yana ba wata yi roƙa duk ‘yan ka bi addu'o'in annabawa da a su za ka ji nema su Allah ya tsare su daga shirka Allah ya bar kan tauhidi saboda shi ne shiga aljanna duk wanda ya mutu yana mai tauhidi aljanna za shi kaga wanda ya mutu kuma yana shirka shi kuma wuta za shi wannan damuwar su kenan yace rabbi innahunna adalluna kaseeran minan nas su kuma nan sun zama saboda batan da yawa daga cikin mutane duk inda ake abu to in ka je ka zauna wurin in baka hatara sai ka tasiranci da wannan bautar gumata da ake yi sai ya zama kamar ya zama yayi kowa ma sai kuma ya ce shi ma gunki zai bauta ma da sai ya zama gumakan sun zama sababin kwatan da yawa daga cikin mutane shi ya sa ake so ka zauna inda ilimi yake ka zauna inda ake bauta ma Allah ka zauna inda ake bin sunnan manzo a kwana a tashi kama ma za ka narke ka zama ahlus sunna za ka narke ka zama wato ainihin muwahhidi amma an ka je ka zauna inda ake barna a kwana a tashin ba sa ba sai ka ga ka fara ɗan tattaɓawa ka fara sunsunawa an ce in ka gama ne ne yana sunsuna takalmi shi ne shi sa ake so ka zauna wurin alheri yasa ya ce wannan gumata da aka aje sun zama sababin fatan da yawa daga cikin mutane kuma har yau ku ga haka ake wani mutum ya je gunki ya sau gunki shi ya sau shi fa da hannun shi ba da hannunka yanzu ka ci Allah za a saya kuma inda da hankali a zan bauta Allah fi shi ne wanda ake bauta mutum ka so shi ka zo ka ta shafa mai mai ya ta masa hidima ka ɗauka ka kai shi can kuma a kasuwan ma an kaje kashi na hawa hawa wannan farashin shi ka wanta wancan <laughs> da labarin rashin hankali a nan hmm, akwai wauta wallahi duk wanda ke bauta wani ba Allah ba in kana neman wawa mara hankali ka gan shi shi ke hmm, mutanen indiya ɗin yanzu ka zuwa da suke abubuwa na shirme a zaun mutum wai ya zauna yana bauta ma saniya saniya da za a yanka a ci nama ni'ima ce himatul an'am wai ta za ka je kana bauta ma Allah ya tsare mu da fata ko shi yasa yake cewa a shadoyin shi faman wato faman ta bi ayi fa hu min wannan duk suka bi ni cikin ta da al'umma ta to suna tare da ni wanda kuma suka saba man to kai mai gafara ne anan wani aka ce ya ce bai ce bai wanda suka saba din bai masu abin nan ba sai ya ce kai mai gafara ne aka ce to ko wannan ya yi kafin a hana shi addu'a ne ga wanda suke ainihin wato ba musulmi ba kamar babansa shi ya sa yi wannan addu'ar daga baya kuma ya daina irin ta almuhim wasu suka ce a amma shi a da shi ya mai da abin ne ga Allah kawai wanda suka saba to kai mai gafara ne in ka so ka gafarta musu in ka so ka kama su da hukuma Allah ya tsare me Allah ya ce a akwai wani hadisi kwaya ɗaya wanda yana da kyau mu karanta shi hadisin muslim ne ƙarƙashin wannan ƙarƙashin da yace wato bayan waccan ya kawo mana aya in tu'azzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum wa innaka antal ghafurur hakim wa innaka anim fa innaka antal azizul hakim manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya karanta wannan magana annabi Ibrahim da muka karanto yanzu daidai nan da yake wa man asani fa innaka ghafurur rahim to da kuma can magana Isa alaihi salam shi ma da yake in azibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi ya karanta da abinda annabi Ibrahim yake eh wanda suka saba maka nan wato wa man asani wanda ya saba mani abinda ka aiko da shi na sako ya kibi ya saba maka ya Allah ya saba man to lallai kai mai gafara ne mai jin kai magana annabi Ibrahim kenan yace kuma ta annabi Isa yace wato in azibhum fa innahum ibad in kai masu azaba ai bayan ka ne ya Allah wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta masu fa innaka antal azizul hakim kai maguwayi ne mai hikima ne bayan ka ne kaga shi ma abin da yake kenan ko in ka gafarta masu annabi da ya karanta wannan nasu abin nan biyu sai ya ce Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati ya Allah ga al'umma ta nan annabi ya daga hannayensa biyu ya rika kuka da hawaye ya ce ya Allah ya ubangiji ga al'umma ta nan ya ubangiji ga al'umma ta ya ubangiji ga al'umma ta annabi yana kuka yana wannan wa baka fa qala Allah Ya Allah ya ce izhab ya jibril ila muhammad ya jibrilu tafi wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka alam ka ya san halin da yake ciki amma dai je ka ka samai wannan jin hadisin wa sannan wa salhu ma yuki ka tambaye me yasa ka kuka ni jibrilu aka ce je wurin manzo tambaye me yasa shi kuka Allah ya sani amma dai je ka ka tambaye shi ya jibrilu fa tahu jibrilu alaihi salam fa sa'alahu jibrilu ya zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi fa akhbarahu rasulullah ma qala ya ba shi labarin abin da ya faɗa din can Allahumma ummati Allahumma ummati Allahumma ummati fa qala Allah sai Allah ya ce izhab ila Muhammad fa qul lahu Jibril ya koma ya gaya wa Allah maɗaukaki abinda annabi ya gaya mai sai ce koma ka gaya ma shi Muhammadu sallallahu alaihi sallam. ka ce da shi inna inna sanurdika fi ummatika wala na su uka lallai mu za mu yarda za mu yarda sannu za mu yarda maka dangane da al'ummarka wala na su uka ba za mu munana maka ba ana za ka nemi ceto kuma za mu baka har sai ka yarda da abin da muka baka na wannan in dai al'ummarka ne wato gafara a gare su ba magana gafara ba ce annabi isa ya ce in ka gafarta masu to kai eh, mabuwayi ne mai hikima shi kuma annabi ibrahim shi ma ya ce to ga sunan dai in wanda suka saba man to kai mai gafara ne mai jinkai da ji wannan shi kuma ce al'umma ta al'umma ta ya Allah yana kuka Allah ya ji ya ce mu jibril ya zo ya tambaye me damuwa shi ya ce gashi gashi ka ji ya ce to ka je ka ce mashi dangane da al'ummar shi inna sanurdika fi ummatika lalle za mu yardan maka da duk abin da kare maki na gani da ummaka eh wala nusuka ba za mu munana maka ba kaga wannan ita kanta wata gara fasa ce gare mu mu al'umma ma cewa da ni da kai muna cikin al'umman manzo ita ma wata da ce wata falalaci al'umma da shi ga abin da aka ce mashi ba za a za a yardan mai ba za a munana mai gudan gane al'ummarsa ka duba kuma ka ce annabi zai ta addu'a ya ta addu'a a al'ummarsa inda wanda yake daidai da ƙwayar zarra ta imani ƙwayar zarra ba a ganin ta don ta a je a ba a cikin wuta in dai da wani cikin al'ummarsa wanda yake da imani da ƙwayar zarra to yana neman cetonsa a fito da shi kuma Allah ya ba shi ceton wannan ba falala ba ce amma al'ummar manzo yau sai su kan gari su ta saƙo ita saƙo har saƙon ya kai ga kafirci ya kai ga kuma a mutu a haka shi kenan ba su ba san manzo ko ba su ba gafarar ubangiji Ko da haka ƴan uwa mu tuba mai ma Allah godiya bisa wannan ni'ima da mana mai Allah ya ce عند بيتك المحرم ربنا

Ini bizu inni astantu min zuriyati fi zar'in lallai ni na ajiye ko na zaunar daga cikin wasu zuriyata daga cikin zuriyata na zaunar da wasu a wani kwari ko wani wadi ghairi fi zar'in wanda ba ba a noma a cikin ma'ana ba shi da wani abu na danshi ghairi fi zar'in kenan inda baitikal muharram kusa da ɗakin ta mai alfarma mai daraja ka'aba kenan na aje wasu daga cikin zuriya ta wurin kuma wuri ne busasshe yana nufin maka kenan rabbana ya ubangijin mu liqi musallata na aje su ne domin su tsaye da sallah faja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim ka sanya zukatan mutane suna sha'awar zuwa wurin suna kwaɗayi zuwa wato ainihin wannan wuri da na aje su warzuquhum min as-samarati kuma ka azurta su da kayan marmari Allahu yashkurun tabbas za su wato sami ainihin wato za su zama masu godiya to ci gaba annabi Ibrahim ya ta addu'o'i addu'o'i daban-daban daga ciki nan abin da ya faru shine rabbana inni astantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi ya Allah ya ubangijinmu lallai ni na aji daga ta. wato ne zuriya ti malamai suka ce ba duka ba kenan ya zo ya aji annabi ibrahim da mahaifiyarsa sara sara ku yanga sake ita ce mahaifiyar annabi ibrahim ya taho daga can falasɗin inda iyalansa suke bisa umarni na allah cewa ya zo ya aje su a wannan kwari na makka to kaga annabi ne zai saba umarnin allah ya zo ya ajiye su wurin da yake gairu zai ba wurin da yake da shuka ba balle su noma sami wani abin marmari a wuri ne busasshe gairu zai in. to ya Allah na aje ta wasu daga ciki a wannan wuri sannan inda bai cika muharram wurin ɗakin kamar alfarma saboda me biyu yi musala don su da sallah malamai suka ce anan za ka ga muhimmancin sallah kenan ashe kenan umarni da Allah ya kawo su sadda ya kawo su ya aji, babu ruwa a wurin sababin inda annabi Isma'ila yake sababin samuwar ruwan zamzam kenan isa ce mai tsawo wadda muka ce za mu yi ta karatun mu zai fito wani abu daban amma dai abin da za ka iya fahimta ka'aba sun zo sun fitar da abin nan ko wato wannan farko kenan inda wurin inda ai sai da annabi ibrahim sai da annabi ismaila ya girma sannan da ya da ya zo kuma suka fitar da foundation nata suka gina wani an ce tsakanin ishaqa da ibrahim a da ismail shekara 13 uku wane da kani annabi ibrahim aka fara samu kuma ka kasan ya same su ne bayan ya girma shekaru sun zo mai bai ma zaton zai iya haihuwa allah ya bashi su to kuma aka ce ka sami ɗa na farko wanda ka fi so kuma ka ɗauko shi ka ka Isma'ila kenan ko ka ɗauko shi ka kai shi can wani gari daban kuma wurin nan babu abin nan amma da yake annabin Allah ne kun ga yaji ai akwai wani ma umarnin da aka ba shi kuma yi wane ne ya yanka shi kuma ya tafi zai yanka shi sannan aka fanshe shi da rago babba ko annabawa ƴan uwa al'amarin su da fage sai dai so ake kai koyi da su in an ce wannan umarni na Allah an yi da su ake kabi shi ne ya addu'a cewa shi nan na ajin shi kusa da ɗakin kamar alfarma domin su tsaye da sallah fajal afidatan minan nasi ka sanya zukatan mutane sai aka ce nan minan nasi da ya ce fajal afidatan nasi ka sanya zukatan mutane ka ba ce minan nasi ba minan nasi nan shine wato daga mutane musulmi na mutane zama duk mutum inda musulmi mai imani zai ji na auye je maka ko ka je kai haji kai umara kana ka ɗan sha wahala aiki nan sai ka ce kai daga yanzu dai shi kenan ko kana dawowa sai ka ji an sake jefa ma son zuwa son komawa saboda wannan addu'a ta Annabi Ibrahim ka sanya zukatan daga cikin mutane musulmi kenan su ji zukatansu suna son dawowa wannan wurin to haka yake har yau har gobe wanda ya je in ne musulmi ne yana so ya koma wanda duk za ka ji bai san makka bai san mutanen makka da madina to akwai alamar munafunci tare da shi akwai alamar nifaka a ji mutum na yawan sukan larabawa ina yawan sukan mutanen makka da madina Kasa ana samun yanzu ai aiki da humai ne kansa ɗaure ki ba su ganewa ya sa sun ci abin Ah to to kai da ina kan ya waye ina ka ji ko me kai kai wutan nan ta ki tsayuwa a ƙasar ku, 24 hours a je can ka zo wutar 24 hours ɗin ko ka sami security baka isa yanzu kana isa airport kafin ka fita daga jirgi kana fita ka shiga motar da za ka shiga ba za ka tafi ba ta yi rijistar ka ko kewaye duk daga inda ka shigo me ke ce rijistar sim card za a baka kyauta a rijistar shi da kai wannan sim ɗinka da aka baka an gama sanin kewaye kai shi za a ba ka firi da ɗan wasu ɗan kuɗi da za a saka ma shi kenan ka ga kai nan kai haka ake iya faɗin ka mutane nawa suke shigo ta ba san su shigo ba sun ci gaba kai kana nan kana shirin ka saboda kila akwai alamar munafunci tare da kai ko kuma kila akwai waruwarin shi a yana nema ya taɓa ka Allah ya tsare saboda haka wannan addu'ar annabi Ibrahim yayi yace wato warzuquhum min al-thamarat ta azurta su da kayan marmari addu'a duk Allah ya karɓa masa yanzu maska guri ne da ba sa shuka ba sa amma kayan abinci da kayan marmari sai su fi garin ku ko kuke arha kuma su fi kyau su fi daɗi ga sunan irin iri duk an shigo da su daga ko'ina saboda wannan addu'a kayan marmari iri iri inabin nan za ka gan shi da busasshe da baƙi da kore da waye iri iri ga shi nan da bino iri iri mai zaƙi mai daɗi a garin saboda addu'a Nabi Ibrahim Allah ya ce duwannan an masu ne la Allah shukurun ko za su gode akan wannan saboda haka Makka wato gari ce wacce ta sami waccan addu'a shi yasa tun farko muka ci addu'o'i ne da yayi aka karba mai wasu wasu kuma sai ma zamanin manzo shi kan shi manzo da aka aiko aji na cikin addu'a shi annabi Ibrahim ko eh shi yasa wata Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan ba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna shin wai basu gani bane yadda muka tabbatar masu da haramin nan amintacce na Makka ana kawo masa kayan marmari ta ko ina daga ko ina rizqan dan ya zama arziki min ladunna daga gare mu kuma gashi nan haka yake ya zama arziki zaka ga mutanen Makka su su sha ba ba su noma ba su komai wani abin da zai samu a aikin hajji ya ishe shi habbati kenan sai kuma baƙi ya sake fita hidima aikin hajji ɗan abin da zai samu ya ishe shi ne Allah ya ce rabbana وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء نعم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء نعم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء نعم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نعم الله يقول ربنا إنك تعلم ما نخفي ولا وما, وما نؤلي وانا أدوات نبي إبراهيم يتقى يتقبدي ربنا يا أبن جزمو إنك تعلم ما نخفي وما نؤلي للي كي كاسا واتو دا kana sanin abin da muke ɓoyewa da abin da muke bayyanawa wama yakfa ala Allah min shay'in fil ardi wala fis sama ba wani abu da ke ɓuyan ma Allah a cikin ƙasa wala fis sama ko kuma a cikin sama a sama ko a ƙasa kace zai ɓoyan ma Allah babu shi ko menene yana nan Allah na ganin shi ya san da abin iliminsa ya kewaye da shi jinsa ya kewaye da shi ganinsa da ikonsa duka annabi ibrahim yake tabbatar da wannan wannan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nuqlin malaman tafsir suka ce wannan magana annabi ibrahim ce wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama ita fa ce wannan magana Allah ce kuma za ta zama magana annabi ibrahim eh wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in ba wani abu da ke koyan ma Allah fil ardi aban ƙasa wala fi sama'i ko kuma a cikin sama babu shi to wannan kina amma na farkon magana annabi Ibrahim ne wajen addu'a shi da ta bayana to da yaji sai ce Allahumma fa alhamdulillah kai godiya ga Allah duk sanda kai addu'a ka sami abin da ka samu to sai ka ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaq godiya ta tabbata ga Allah wanda ya man baiwa ya man kyautar ɗa ne Isma'ila da kuma Ishaqa alal kibari bayan na girma bayan na yi shekaru na kai manzalin da na wuce haihuwa da girma na wahabali ya kyauta ta me ɗa Isma'ila da Ishaqa to godiya ta tabbata ga wannan shi yake so duk da Allah ya maka ni'ima kai godiya mun koyi wani yadda Allah ya mai ni'ima sai ya saba ma Allah Allah ya maka ni'ima haihuwa kila jiya ta ɓanna a haihuwar Allah ya maka nima aure sai ya ɓanna Allah ya baka jari sai kuma ta ɓargaza to kaga abin da annabawa cikin sun sami ni'ima sai su ma Allah godiya da fatar baki kuma aikace yace inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin addu'a ne mai jin roƙo ne wato ka kira Allah kuma ka tabbatar yana jin ka da sunayen nan nasa da sifofin nan nasa rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati kun ga nan ma ya ubangiji ka sanya ni mai tsaye da sallah wa min da kuma zuriyata da duba bai dai sake aje 'ya'ya ba 'ya'ya a shi zuriya addu'a ake masu saboda abinda kullum bawa ke so ya sami gurbi ya sami baya kana aikin alheri bayan ka 'ya'yanka su tsora domin duk abin da suke kana da kamar shi za ta baka amma ka yi ka mutu shi abu ya yanke su kuma sun kama wani abu san daban kaga babu dorawa babu continuity kenan yasa kaga annabawa su ne mu ɗan wato yayin addu'a amma da kansu ke fara ka sanya nan mai tsaye da sallah sannan kuma da zuriya ta rabbana ya ubangijin mu wa taqabbal du'a ya ubangijin mu ka karba mana addu'a mu wa taqabbal du'a ka karba addu'a rabbana ghfir li wal walidayya ya ubangijin mu ka gafarta man kuma ka gafarta ma mahaifana walil mu'minina ka gafarta ma mu'minai yau mai komin hisab ranar da za a tsaye da hisabi ranar da za a tantance ayyukan bayi kenan to wannan rabbana ghfirli wannan addu'a ce makan shi haka ake so wal walidayya da yake mahaifinsa kun san ya abin nan ko ya mutu yana kafiri ya kuma yaƙe shi ko ya ake nan ya haɗa addu'a har da shi shi ne malamai suka ce ai addu'a ne kafin ya bayyana gare shi cewa shi wato ainihin mulkin Allah ne kun gane kuma ya addu'a ne bisa yayi alƙawarin cewa zai mai addu'a a cikin suratul maryam aya ta arba'in da bakwai, inda Allah ya hakaito mana ala salamun alayka fastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace ainihin ƙala salamun alaika lokacin da ya gegaya mai maganganu shi ɗan zai jefe shi zai waye ya ce a'a salamun alaika amince tabbata gare ka da sannu zan roƙa wato zan roƙa maka ubangiji na gafara zan roƙa maka gafarar ubangiji na kun gane sai ce innahu kana bi hafiya shi ubangiji na wato mai tausayi ne mai rangwame ne game da ni wannan to addu'ar da ya roƙa ita ce sai ya haɗa a nan rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina da mahaifansa biyu to shi ko babansa an ce ya mutu yana kafiri to sai aya ta cikin suratul tauba ta zo aya ta hudu. nan kuma inda aka hana shi addu'ar daga nan shi kenan inda Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra minhu eh, wato adu'a nabi ibrahim ya nema ma babansa ba komai ba ce face alƙawari da ya ɗauka cewa zai nema masa gafara falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah lokacin da ya bayyana a gare shi shi annabi aduna azara ma'aikinsa kenan makiyin Allah ne shi kenan tabara amin daga ne baranta a gare shi eh inna ibrahima la awahu halil illa annabi ibrahim wato ainihin bawa ne annabin Allah ne mai yawan tausayi mai kuma yawan haƙuri mai yawan san iyayensa wato yana da yawan tausayin in iyaye shi yasa yayin sai da ta bayyana ya ga ba zai abin nan sannan to daga na aka hana shi kuma har yau har gobe in dai wani ya mutu yana kafiri to ɗansa ko ƴarsa ba za su masa addu'a ba duk wanda yake haka wanda yake shirka yana cikin shirka mai tuba bari ba ba a yi masa addu'a saboda mashiriki makiyin Allah ne ba a masa addu'a to na ga kamar an nuna lokaci an za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare tarayya alada abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya gafarta mana gaba daya Allah ubangiji ya ba mu ladan abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya sa Qur'ani ya zama gatan mu Allah ya sa ya zama mai ceton mu wannan wata da muke ciki duk abin da ke ciki na rahama Allah ka saka da mu Allah ka mana gafara Allah ka yanta mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين